من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، فصلون muna cikin littafin askari fatul jawad muna shahi na 384 kuma muna a farkon fasili mai magana akan sata da hudu a fasulun yi kudawar mukallafu li'ikirajihi mai hirzin mamnu'in anhu a dinarin wato nan yana son shi muna magana akan sata to abinda ya magana yana magana akan sharuɗan yadda za a kaɗin ɓarawo hannu domin akwai sharuɗa masu yawa kamin a kai ga kaɗin hannun ɓarawo sannan akwai sharuɗa ga shi abinda an sata to na farko ana kace hannun wanda ya sata shi barawo kudawul mukallafu ana kace mu mukallafi hannu baligi in yawo ya saci abu a kace mai hannu sharadin kace hannu ya zama mai sata nan baligi na don haka kuma ya zama wannan da ya sata ba bawa na baga wanda adda kayan da ya sata in bawon wanda da kayan da sa tana ba katin mai hannu eh in ya ɗauki kayan shugaba ne domin dukiya ta ta duk canza ma dukiya wurin zama ba a kaci hannu ne sannan kuma yanzan ba uwa yana ko uba ba shi wanda an kawa sata ba uba ne na mai sata ba ko uwa ta mai sata ba a kace hannun asulu wa yan ala al'asul wa yan ala ba a kace hannunsu amma ana kace hannun wato ibnu far'u wa yan safula to sannan kuma abin nan da ya sata ba ba ya na zuwa ga ɗauka abin ba mun mulɗarra ila shay'in masaruk kada ya zan kowa ba wanda ya na zuwa ga abin nan da ya ɗauka ba eh wajen yunwa daban waje abin da ya ɗauka kuma daban kamar mutum na wanda yake yana huntu lokacin ɗari ya shiga cikin ɗakin sai ɗauko riga yasa an ka ce laya ya ce wallahi sanya matsa ne to maldara ya lashe ruk to haka na wanda wanda ya ce iska abinci ya ɗauka ya ci lahiya ya ce wallahi wani kaji kai mutu kaga ta kama gana daban to mu zo karatu kan mu bata lokaci kyau eh? ah, al'ikirajihi domin hitarwa ta yi ne hirzin daga hirzi mamnu'in anhu abinda an ka kange daga gare wato in ya zama ya hidda abu daga hirzi ni a hirzi abinda ya kara abu wanda yake an kange shiga shiga wurin ya ce ɗauko shi kaga a shi kenan sahatul abin nan mushtaraka wannan ko musa dauki abu a kaɗe mai hannu amma in an an harraza abin ya sai shi ya kai ga abin da dauko ya to da shiya kuma abin da ke ita suka abin nan to nan na hirzi muna tare da kuwa rubu'a dinari sharadin a kaɗe hannu ga wanda ya sata yanzu abin da dauka ya kai rubu'a dinari au salasa da rahima ko ko in bai kai abin nan ko kuma in in ta ya zan ya kai dirhami uku ya ɗauke shi aw arda yusawi ahaduhuma ko kuma haja abin kuɗi wanda ya daidai da ɗayan waɗanga ko rub'a dinar ko salasa dirahim la shubhata lahu fihi wanda yake bai da shubha ciki to kaga nan kamar uba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani da kai da dukiya ka na uban ka kaga wannan akwai shubhi wayo raddu li qiyamihi to in akwai ba in aka kama aka ce ga barawo yace ni ba barawo ke ba ni yace kan dana na to sai a amsa a mai mai sawa in ba ka tano ya mai da ka mutane ko ba haka ba wayan man huli fawatihi kuma ya biya in abin ya fauti in lokacin da ɗauki abin nan kame a kai gare a datsai a amsa ya riga ya hallaka abin to ya biya kaya mutane an gane shi ko? Hmm. illa an ya kuna adima sai da ya zama ɗafi eh, ko da ya ɗauka a shi wato gudane yake to wannan shi kenan amma ɓarawo in ya sata an kace mai hannu yan abin na na mai so kai in bai na wasu malamai sun ce ya samu ya biya wasu ba suka ce a inda an kace hannu shi kenan hmm. fatuqda'u yaduhu ana kace hannun barawo alimna na dama na an kama barawo hannun da ba kacewa to ya an kace hannu jiyoji sun zama sake jini ka zuba ya an ka bai jini na tsaya ya mutu to a an magani wata kusamu sai a babbaka ta gauta sai a azamai sai ya zafi ya an kace hannu sai a sa mai cikin ruwa sai cewa sai a ɗauki hannu waɗannan jojin da sun su kari bai mutuwa ai da ma don a kame jinin na ya allura na kame jini ba shi kenan ba eh a don don ya mutu ka jini tsaye ya mutu shi na ya kama gana ya ce yanzu akwai allura da aka nika sai a yi ta hmm. wa shalla'u wanda an mai kambali ga shi ya sata amma hannun da bai da kyau wa maqaduwatul asadi da wanda yana da ya hannu amma bai da horsa eh har horsan ka tsuna to kalma a dumata kamar wanda bai da hannun na don haka sai eh? ban ji ba a'a kamar wanda bai da hannun na ni za a yi sai a koma kawa sai ta hagu sai a kace dama in bara ya sata an kace mai hannun dama in ya koma sata kawa hagu a kacewa in ya koma sata sai a kace hannun hagu in ya koma a kace kafa dama ya koma ni ya koma kutubu in ya tesa kai ya doko sai a ce a kai a bashi kashi amma duka na ba so ina ga abin katsa sun ma'in ta karrara sannan in ya maimaita kudiya an kaɗe min halaye daga sabani fa ya a da in ya koma koma duri ba a daidai da kai ko bisa a mai shiga na yari to <laughs> wala ya kuɗi bi tamallukihi iyaku mutum na ya yi sata lokacin da ya sata wanda ya wa sata dannan ya ce wa na kai na ya ce to ka sai da kayan na baka to shi kina arabu lahiya inda ya kai na ban kai hukutu na ba haka ne to ko wani ya gani aikin banza na amma idan ya kai shi kotu ana can ya gane lalle za a kace mai hannu ce ya bar mai kaya to kaya iya eh, ya bar mai kaya amma sai ya mai haddi kwarai ku eh, domin wani daga cikin sahabbai wani yana kwanci cikin masallaci yana ya kai ne da gwadonai wani ya zo ya ɗaɗɗaka kai ne sai ɗauki gwadon da ya ta shi ko mai ƙari na sai cimu mai shi sai ya samu shi ga waya ya jashe ya ta irin inda mazan Allah ya ce gashi ya mai sata ka sata ce a wani sata ta hasu gaskiya gaskiya da gaskiya ta ko bara wa ɗaya ma shan haɗin gaskiya mazan Allah ya ce a ta a kaɗe mai hannu ya ko ga lallai kaɗe hannu na za ya ce ya manzon Allah ko alaihi sadaka sai mazan Allah ce mai halla qabla an ta'tini bihi ne hana ka bar mai kisa sadaka kamin a kawo don haka in hukumce kai kotu to babu shafa'a eh. Eh? fala ‘yan uwa kala janibi kamar na nesa suke in ban da waɗancan da mun ka faɗa kamar shi asali kamar uban mutum da nan hawa ko na nawa in suka ɗauki kayan jika ba a kaɗin musamman haka nan uwa hawa ko na nawa ba a kace hannu amma ban da farki kasa to nan khilafan abi a bani imamu abu hanifa shi kan ya ce babu kace hannu ga wanda dauki kayan dan uwa ne qariba au ba'idan in dai an kalisa sa an kuna zumunta to sai dai himayar ah, ni a'a sai tun da shi ya kan haka ba ka yarda da abin da ke mushi to to mu gare mu ba haka bane malikiya tunda na ya ya ishe ya ishe misali mu ba sama malik in dai ba uba doki kayan da ba ko kaka doki kayan jika ko uwa ta doki kayan da ko kaka ta ko kaka ta uwa ta kayan da ko abin da ya sama to ko doki kayan mutum kaɗe hannu akai in ya za ana kaɗe hannun ɗa ya ɗauki kayan uba nai to wannan na da abin eh to amma shi abu hanifa cewa dan uwa qariban aw ba'idan ba a kaɗe mai hannu bari mu ya kaji jiya mun kai gare ta ba illal abawani to gashi nan ko fi malul waladi sai uwa da uba da dukiyar da amma zai lahi aka fi banin sun koyi ne banda da iya ɗauki kayan uwa ko ɗauki kayan uba in sun kai da hirzi sun sa wa bai haka nan bako sai bako sai ka dan daga sai ashe yana burmi in shiga sai ɗora kayan da ba abin gaba to an ce ko su ana kaji mani wai ba kada ce bakon kana ko bakon kana sai so mai shari'a mana wa kullum min azwajain fi ma hurza anhu idan mata ta kai kayan ta cikin akwati cikin daki ta boye miji ya ce bude ya yi ya ɗauko da niyyar sata ya hita da ita ta kama shi da shaida ta kai shi kotu to ana kace mai hannu in so ta ya gashi haka nan ita ma shi abin da aji in ta ta sato in ya kama ta kai ta kotu ana iso mata haddi ya kama hannu bi ta kuma so gida eh ba da hannu gurami musulunci kenan wa abdu kullin da bawan kowanne min homa daga cikin su bawan miji fi malil akhari bawan miji in ya saki kayan mata ana yanke hannu ne bawan mata in ya saki kayan miji ana yanke hannu ne amma idan bawan mutum ya ɗauki kayan shugaba ne dukiya ta ta canza ma dukiya wani zama shi ba a komi ko ba haka ba wal jama'atul muta'awununa jama'a waɗanda an ba su taimaka ma juna akan sata kalwahir kan mutum guda suke wato idan ya zama babu da za a yi ta hita sai da su to hukuncinsu kowanne daga cikin a mai kadau ina misali kharaja biha shi wannan ya hita da ita aura ma ha ko ya je hota ila kharijihi zuwa ga mahicin hirzi sun makaraja biha sannan hita da ita aura baɗaha ko ɗaure ta alar ta akan dabba au alƙaha ko jiwa ta alama inda su gaba fajara da ya sun gudana da ita ya sai can gaba ya ɗauka a wutala ko ya haɗa ma la ya haliku abinda bai ruɗewa kamar zinari ko azurfa ya sai tuce a kan mai to duk waɗanga an tsaye musu haddi ɗaiɗaikunsu muna tare da kuwa duk waɗanga haddi za a yi musu wa in unhiza fil hirzi la to shine ko eh, ko da ko an kama ta ko da an kama ta a cikin hirzi wato ka ma'ana ya ya dauka cikin hirzi ya hito da ita wanga ya karba an kai ce da ita to duk dai hukunci gudana amma idan wannan yana cikin gida wanga ya miƙo mai wanga shi ko hita da ita bakin garka to wanga da hita da ita bakin garka shi la ka ji mahallu domin wancan bai hidda ita daga cikin hirzata ba amma idan wanga ya zo bakin kofa ya miƙo ma wanga shi ko wanga sai da ita shine haraji biha muna tare da kuwa to duk ne za a sake mai hannu domin ko da wanga ya karba ta so da shi ko ba ta halaka in ba ta nune ba don an sake musu hannu jama'a ma sai makama juna akan a da kaya daga cikin hirji ba shi na rubuta ba haraji biha aura ma ila harijihi harijihi ni ya dalili lamiri irbi eh, sun ba eh ya ɗauko eh a in hilin gida ya hito da ita hilin gida aka ɗi hannu a kai saurara ka jiya hirin gida farfajiya ta wadda kowa na ya shigowa wanda an kawo izini ban ji ba eh dam eh eh kamar hirin gida eh wanda ya tsoko daga cikin abin nan akwati yabba wani cikin daki bai hito ba wannan cikin daki ba kace ne. mai amma wanda a bakin kowa in ya karba ba na hilin gida duk ana sake musu waɗancan suruka haɗiyaka domin wancan na cikin ɗaki wannan da ya faru ɗaukwa shi ɗauko daga cikin hirzi wanga da mutawunu ne kenan wanga da ya ansa da bakin kowa shi ko shi ya hita da ita halaka wanda a bakin garka gaba ɗaya shi ko shi ya ida halakata eh amma in babu waɗanda yana tana halaka amma wanda na tsakiya ko babu shi tana halaka ana ko kile mani ya ƙile mani wato misali a duk wanda ya zan ya hisuwa abin da ya kai ƙimar dinari abin nan darhami uku kamar yanzu mutane su taho su iske abin da a cikin hirri aje su uku sai wanga ya ɗauku ya miƙa ma wanga shi ko wanga shi hissuwa lawa ka ɗauko an ka ce dirhami biyu ɗauko shi ko wanga ya ɗauko dirhami uku ya miƙa ma wanga shi ko shi hissuwa nawa ka ɗauko dirhami uku ɗauko shi ko wanga ya ɗauko ya miƙa ma wanga shi nawa ka ɗauko dirhami biyar ɗauko to da wancan mai dirhami uku za a kaƙe mai hannu mai dirhami duba ba a kace mai hannu mai dirhami biya ana kace mai hannu amma wanga da zahibai kai sai ba a kace hannu ne wadanku wanda isa yaro laki mina hmm. sabanin ci ne abinci wannan ba a kace hannu saboda mi in yana jini wace abinci wannan ba a kace hannu ne fa inda ko fa inna ya gari mu fakat amma yana biya zai biya abincin nan dai walau tanawala al hariju ko ba haka ba wanda saqadi da wanda zai hita ya miƙo ta tsakiyar kusuwa shi ko wancan wanda abu wajen kusuwa ya amsa kuɗe a do an kaɗe musu hannu da wanga bai miƙo wancan mashina ta da ita da wancan bai karɓa ta taya walau karraba haddahilu muna tare da kuwa da wanda an mai shiga dauko ya gurguso da ita wa akhraja al hariju mai hutuwa daga cikin gidan shi ko hito da ita kudi a wahadahu shi an magana mutala an kace mai hannu shi ɗai domin shi ya halaka ta domin shi karraba hayi bai hito da ita daga hirji ba wasaqatul ta hirzun wato barayan mai gida hirgita farfajiyar da aka keɓe kowa bai shiga sai shi ya an ka aji kaya ta wani ta ɗauku to barawuna amma duk wanda ka shiga inda an kawo mutane izini kowa ya shiga kayan da an ka aji cikin wani ya ba barawu bane mai wadani ɗaya in ka ce barawu na ya ka ka ɓata da suna ne lahil mustarikati saɓanin wanda an yi tarayya fa ko yuqdaw wannan ana tace mishi bi ikhraji da hisuwa ilaiha zuwa gare ta wa fina'ul khaluti ruhar kasuwa abin nan abin nan ko wal hudadu da hema wa zaharu dabati da bayan dabba wa qitaru da aka lara kuni wa matsuhu dabati da kuma abin nan danga da babu darihi bakin kohar garkatin hirzun duk waɗanda hirzina in mutum ya ɗauki abu gare su barawo na kati mai hannu akai muna tare da kuwa kalkabri lil kafani kabari ga likabani hirbi na ɗaki na kamar ga mutum in mutum ya buɗe kabari ya ɗauke likabani nan katsa mai hannu akai in ya kai rubu dinar wal masjidu li firashihi masallaci in mutum ya ɗauki shi hida ta da ita ko qur'ani cikin sun kai rubu dinar ana kaɗe shi hannu amma ba a kaɗe hannu wanda ya ɗebe gambu masallaci Eh, amma wanda ya ɗauko shi hidda masallaci ka mai hannu akai ban ji ba ko hanka gambu gambu waje yake amma daga cikin hirzi su masallaci a hirzi su eh. wa ai wannan farfajin ba ba ba hirzi hmm, hmm. wa alatihi da aloli ne kamar irin abubuwan da ake kamar da yake fanka ko da sauransu wa badihi da kyabri ne wato in yana yana da to kamar magana da yanzu ke rago ya akwai ya akwai ya akwai rihaba amma da aka ruhewa eh eh ara ara kace mai hannu wal hammam da dakin wanka abinda a ciki ne mutu ya ɗauka wasabiyu lima alaihi in kana ma'ahu hafizu da yaro abinda a tare da shi in yana tare da wata tsohuwa akwai mai tsaro yanzu an wa yarinya ado da cikin abin nan gida ta haito da zinari ga waya an ka ɗauka wata tsohuwa za suna wani wuri tsohuwan nan na ta sai ta gaba da wata tsohuwa ya wata sai ni sai labari ko yarinya tana ɗan ta ta an ta sai wani suke tsaya ya ba ta naira goma ko naira ashirin in koyi alewa sai san ce da na ga wayanta to ya aka kai shi kotu ana kace mai hannu don tsohuwa ga aikin ne ga sabilu ma alaihi in kana ma'u hmm. a in ba ba tsohuwa amshi amshi cika tsuwana eh wa rajul ma fi jaybihi haka nan namiji shi ma abinda a cikin aljihu shi namiji shi ahirzi. au kun mihi ko hannu riga ce au wasu ko ku ga abin nan dan ɗinai sake tsakiyar kunkuru ne wal kadau ka tsa hannu ta tabbata fi kullu ma ta mawala ga duk abin da ka zama dukiya ya doke shi an ka ce amma ban da qur'ani yace hatal mutafa ha qur'ani ya doka iya kai araba wal abdu sagir da ba dan karami mutum na zo gidan wani sai ya bawa ne dan karami sai sai gargada shi yace da shi wal kabirul ajami da babba amma bubawa ka akwai ba akwai wanda ko ana hausa sai sa abin da kawai ko ba hakan ba amma lalle fasihi amma banda wanda yake fasihi na in an kama koyin ba ai me kana yi wal kusabi da sauran eh in mutum ya ci to ya raga ya daga to wanda ya to ya girki ya abin ba kama shi <laughs> wa samarul mu'allaq da ya yi can da aga kansu ina abin gana daji mangoro Kasan da yawa an kuwa ce barawuna me yasa ta ci mangoro ana sata mangoro ya dai ta mawa da rina shi ɗibi ka mutane eh? ya sami tsaro a sai shi gida ah, zama hirbi ai ana gani ne kamar mallan diya ne ga suka shirya Allah wala ta yun shafa'atu fi haddin bai halatta ceto ga haddi in an riga an kai ga kotu ka ce ka ce a ah, do Allah beli kenan ko wala lil hakim an yi afuwa kuma shi alƙali bai samu shi yahi ba haddan Allah kan eh hmm. haidu ko hmm. ba ta ji mai hannu dukiya eh a wannan dukiya ta ta canza ma dukiya wurin zama kana kai so ka sai eh